Ɗaruruwan mazauna yankin Alawa ta ƙaramar hukumar Shiruru, a jihar Nejan Najeriya ne ke ci gaba da tserewa daga gidajensu. A sakamakon yadda mayakan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da tafkata asarsu a wannan yanki. Rahotanni daga yankin na Alawa dai na nuna cewa hatta sojojin da aka jibge a ƙaramin sansanin sojoji na Alawa a cikin daren laraban nan da ta gabata sun kwashe kayansu sun bar wurin wani mazaunin yankin da ya tsallake rijiya da baya kuma ya nemi a sake sunan shi ya ce ƙasa da mako guda kenan mayakan na ƙungiyar boko haram ke ci gaba da tafka ta'asarsu inda suka ƙona garuruwa kimanin biyar a yankin sannan suna ci gaba da dasa bama-bamai a kan hanya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Fito sallah asuba sai muka ga suna ta rurusa tent tent nasu na kam suna dismantling nasu dama sun zo da wasu trucks manyan trucks empty suna ta loda manyan bindigunsu da suka kakkafa da sauransu abin sai ya ba mu mamaki yana ya kuma tare mana da hankali shi ne dai muka yi kokari muka yi hira da wasu kananan sojoji sai suke nuna mana cewa an zo kwatan su ne to muna jin haka shi ne kowa ya koma gida ya ce ma iyalin shi kowa ya shirya domin babu yadda za mu na gari wannan gari babu sojoji to sai sa kowa yanzu ga yana kan hanya ne yana dawo da iyalin shi inda ya ga zai iya zuwa bom bom ne kowane lokaci a hanyar bom bom su sojojin ai sun sha take wayannan bom din boko haram din ga duk kauyukan nan da kace ne sun tatta da kauyukan nan babu sauran mutane a kauyuka yanzu kaman garuruwa nawa suka kona wannan yanki akwai samunaka akwai inda ake ce ma samunaka akwai inda ake ce ma kaliya akwai sangon sarkin noma duk wayannan kauyukan yanzu na ga maka babu su sun kashe mutane sun kona gidaje rahotanni dai sun nuna cewa ko baya ga kashi sojoji shidda a ƙarshen makon da ya gabata a ranar litinin ɗin nan ma wasu sojoji guda biyu sun mutu sannan kaftin guda na sojojin ya yi mummunan rauni a sakamakon bom da motar su ta taka. A zantawarsa da muryar Amurka shugaban na ƙaramar hukumar Shiruru a Kilukuta ya ce tashin sojoji daga wannan yanki ya ƙara jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Amma muna kira tun daga mataimakin gwamna madadin gwamna yau ya kira ni wallahi mu gama waya da shi kenan yanzu yake gaya mini mu kwantar da hankali ya riga ya ya tura kukan shi kuma yana kuma kyautata cewa kukan shi zai karbi inda za a bar wa na jami'an tsaron sannan mu matakin da zamu doka kan lamarin saboda haka ina kira ga mutanen mu na wurin a yi tawakkali ga Allah jarabawa ga daga Allah ne kuma Allah kuma zai nuna muna hanyar mafita cikin lamarin kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar sojin Najeriya akan cire sansanin sojojin na alawa domin kuwa ƙoƙarin samun hedikwatar sojojin Najeriya ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.